ai na ɗauka kai ne mutum na farko wanda zai fara cewa a sa a filin daga wallahi banga banga ai kai ka san ko ni waye <laughs> ni ɗana bai gaji jamba ba kuma ka san ɗana bai damba ba da ɗana ya yi damba kamar yadda horo ya gaji ubansa da ni ne mutumin farko kamar taba inda ka faɗa zan ce a sa zaren ban gane ba ina nufin zamani yanzu ya zo ya canja ka bai wa yarka wanda take da bukata a zuciyarta domin ka ko yanzu ma abin da muke yi musulunci bai zo da shi ba ka gane idan zancen musulunci da ka kawo ai horo kamata a bawa tun da yayi magana saboda haka abin da nake so da kai yanzu idan kana ganin cewa kai ka isa a haɗa a filin daga ka kai kamar baka jin Hausa ma da kamar ba gidaje kake baka ji magana da nake gaya ma bane nace dana bai yi damba ba <laughs> shi ne tunanin da nake so ka gane a dana bai yi damba ba sai ka tsaya ka auna a cikin wanda suke neman yarinyar nan ka ga wacce wanne ta fi so ka shi ka ta. in horo ta fi so a bata in dana ta fi so a ta. ba sai an tsaya na wani saboda baka samu haula ba ko Ji ne alhamdulillah yanzu gashi tarihi zai maimaita kansa a yanzu zai maimaita kansa mu ga yadda zaka <laughs> mu a gargajiyance in kana son ya a wajenmu fita za ka ka nuna ƙwazonka ka gane ko idan ka kayar a kashe ka ko ka kashe wanda ya kashe ya ɗauki a mun bashi haka al'ada ta gada amma ka zo ka gaya mun wannan saboda haka ni ba zan tsaya in saurare ka ba ai ka gane sai ka fahimce ni da kyau banga banga sauran magana ne ka sani mahaukaci baya warke wani ba gabar dabbe na san ba ta karewa kisa biyar <laughs> kisa biyar ni na san dole ka fallace ni kaga abin da na gaya ma hakan za ka yi ka lallabe shi sai shiga cikin fili ka samu wayan shi sai ka saka shi gitta sai ya wuce barzo <laughs> da haka na ruwa abba kai makar ka bani kunya a wurinka tashi ka je ka same shi har gida. Gama maganan wannan abun. kace ya zo har nan kofar gidan jiya da dare wallahi baba kofar gidan nan ya zo yana ta buɗe min ido muna ta hayaniya da shi wai lalle tun da mun haɗa neman budurwa ɗaya sai dai mun haɗu da shi a filin dambe mun gwabza sannan eh, wanda ya bige wani ya aure ta kai fakan iso ike kawai ki kace ka i carab i ɗauke ta ya aure ta gaskiya baba lokaci yayi da ya kamata a ce ka sanar da ni dukkanin abubuwan da yake boye saboda abubuwan da horo yake gaya min suna matukar bata min rai ya kamata in san menene tsakaninka da mahaifinsa da har yake gaya min waɗannan baƙaƙen maganganu girma na ya kai da ya kamata a ce na san dukkanin abin da kake koyewa a wancan karan na same ka na ce ka faɗa min abubuwan da yake saka kuka ka ce ba zan iya share maka hawayenka na tambayi mama ta ce min ba huruminta bane ta sanar da ni wannan abu ɗahiru lokaci ya yi za ka san abin da yake faruwa a shekaru da suka gabata baya tun kafin haife ka mun haɗa neman aure da ni da aliga danga don kamacin ta da abokina da wannan shirin tsoro ne dan nema dan gure ba na ce idan mana suke ne na ce babu maza a garin can babu maza a garin nan duk ba ta da wallahi dan gure uban can na halali sai ya kasance mai biyayya zai samu albarka da na kasance mai sani da dukkanin wannan tarihi tun farko da na haƙura da zuwa birni karatu zan kasance mai sadaukar da rayuwata gaba baki ɗaya a harkar dambe har sai na tarwatsa algadanka da ahalinsa baba ba zai taɓa yiwa a ce a shekarun baya mahaifinsa ya bige ka a filin damba ta hanyar magudi ba sannan a ce a maimaita wannan abin a kaina wallahi ba zai yi ni na ɗauki alkawari sai na ɗaukar maka bansa na rantse da Allah sai na yi dambe da ikon Allah baba sai na yaye maka dukkanin bakin cikin da ya dade na damunka to an zo gurin kaga tarihi zai maimaita kansa da kansa kwarai kuwa dayo in dai ɗana ne kai jini na ne kai in ji ta jiki na ka mutu ji annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam cikin ikon Allah sai ka nasara wannan don haka ka je ka shirya mu je bayan gari tun daga yanzu zan fare ma gwaji tun daga yanzu ban gane tun daga yanzu ba kai Allah ka taso mu zo mu tafi kana wani tun daga yanzu ina ganin kalubale a gaban mu a duk wasannin bahaushe na gargajiya babu mummunan wasa irin dambe duk mutumin da ya ce zai zama ba abin da zai fi kawo wa irin nutsuwa nutsuwa ita ce farko a gani sannan bayan nutsuwa daga nan sai na mabiyinta shi ne kare wannan shi ake kira kare ba wai kawai aka ce kari ko tsaye da hannun ka ba ke ta yaya za a aje karin ma ga nan sai ka auna ka raba shi kaga idan ka haka da ganga ga abin da nema idan ka ka rabu idan ka sosai ka ga nan ka ga nan ko to amma nan ko da na shigo da kai tana in ba dame ne ya shigo ka ga yadda za ka gan shi in ba hago ne ka gan shi ka ga abin da nake nufi ko sannan idan ka buɗe karin ka tabbatar karin ka ya tsaya yadda ake bukata ai ba wai haka kawai a haka daya ba ai haka da kai ka aje kare ba wai kuka za ka mata rike kari za ka sosai taba na kaji taba ya kaji yau wannan shi ake kira kari saboda ko da abokin gaba zai kama ka san yadda za ka kare shi da karfin ka ka shige mutum ka gani ko yawwa to ba ka nan gaba dai na san za ka faɗa sannan kuma a dambe ba ko ina ake duka ba makasa ake kika kinta wa cikin shi kai yanzu dan nace ina ne makasa dan adam ina zaka nuna kada ka ci shashe hannun ki mai ciki ga makasa nan nan gindin kunne nan ka zunguri mutum ka zunguri abalansa shi ma nan duk karfin mutum ka taɓa nan ɗansa da nan ɗansa ka gama da shi in dai har ka same shi yadda ake so ka gama da shi saboda haka na tafi ce ina ne maka sa ina za ka nuna maka a'a ko ya karya ka anan ai ba ta kama ka cakewa gwiwa ta fito duk karfina zai ke hawa gwiwa ko zauna jirgin cake ka a gane ko kawo duka ko ta ina ne

waye duk ana yin su a dambe mu na gargajiya ka kamo inda hannunka tsotsayi yasa ya shiga nuna to ina rike shi na jawo ka kasa kawai sai ka ka bani nan saci kawo gani kaga na rike shi wannan damun ba da damma bane kaga na gaba to shi kansa wannan tafiya akwai yadda ake da gaske ba zan ma karka dauka don ba wasa ku kula sosai Maintenant. Too bad, too bad. Kakashish. Eh? Na, na, na, no copy. Off. Yeah!

jawo ka in tsotsai ya sa Allah ya sa an rike nuka to kar ka tafi cije rubu abokin gaban ka dole dan kwarkwara zai raba sama

kwata-kwata ga ka ka ka ma fuska ya za ka kare shi wannan akwai lokacin da kariya ko wannan babu an samu sabanin karewa ko an samu sabanin wannan ya za ka yi na kai karo da bahagutu kai wani haka ka zuke kai karo da shi kuma ya dago kai fuskar da ya samu yanzu ne kamun ya fuskata ka kana neman ka samu fuska ya kaji zan ba ka sha zan ba ka sha Thank you. saboda na san mai ne yana ba a yi turmi da ka jefe da abin da ke wallahi wallahi baki da hankali yatta wa za a yi auren a ce za a yi ban shine ki ce wai cace ce to ai wannan abin gori ne wallahi a tare da ni kamar ni madambaci kamar ni yanzu a ce yata za a yi dambu saboda ita wai ki ce wai ta ce duk abin da zaki ki wannan shashancin banza ne shashancin wofi har ki fito ki ga min wannan maganar sai an yi ni ba wani abu yake damuna ba a ce a cikin mu an samu abin gori shine kawai ke damuna wai wace irin wani irin tunani ne kike da shi ke ba kya tunawa ke ba a damban na aure ki ba ba damban aka yi ba na cinye abin nan shagon dan kwalli na aure ki eh sannan kuma za ki mutane shashancin ko za da shashancin to ki canza dabara wallahi ina gaya miki ki je ki tunanin ki karatun ta nutsu ki san abin da kike yi ko ki yadda kokar ki yadda sai an buga eh, saboda wannan shine al'adarmu abin da muka gada kenan kaka da kakanni saboda haka ma 'yata sai ta gada kamar yadda na auro ki ita ma haka za a mata je ki shirya ki same shi ki ba shi haƙuri saboda in ya je wurin damban nan shi ba ƙarfi gare shi ba kin ji ko <laughs> ya haƙuri ya haƙuri yarinya na ya haƙuri shiga shiga ki shirya Farida? ke ce lafiya gurin ka ne turi na kuma me yasa baki shiga cikin gida ba ina tsammanin cewa abbanku yana gida wannan lokacin shi yasa to amma lafiya na kina hawaye wata alfarma na zo nema gurinka kuma ina da tabbacin cewa za ka iya faɗin jita Allah ya sa zan iya miki ta. ni da kaina na san cewa zuciyata ta zurfafa a sanka cikin ƙanƙanin lokaci abu mafi muni da ya zo zuciyata ya zauna shi ne maganar dambanka da horo Dahiru zuciyata ta ƙirje min da kai damba da shi dalili zuciyata ce ta tabbatar min da cewa ba za ka yi nasara akan wanda ya fi ka shiri ba wa ya gaya miki haka mutumin da ya kwana ya tashi kai kwa rana tsaka katsinta tahir ba za ka yi nasa kinga ko tsafi yake yi ni kuma zan tare shi da dambe ko da a ce ko zan rasa raina in dai akan ki barira na riga na gaya maka ba za ka yi nasara akan shi ba kawai ka koma birni ya fiye maka kwanciyar hankali ne a wajenmu duk ƙarfinka da basirarka da asirinka ka tsaya kana yan matanci da tinkiya ku tsaya kuna turmi har turmi uku ka kasa kai shi ƙasa filin filin wasanka ne ƙasar abokiyar wasanka ne jama'a sun taru saboda kai suna ihu da tsiwa ka karya lagon wasan ka karya ya za ka yi da mutanen da suka taru domin ka suna iyo ya za ka yi da makaɗa da suka ringa kuta ta ka suna ma iyo da abin da za ka saka musu kenan da turmi uku ina ka za ina ta da Awa, baba kawai suka zo fa, da shirin su suke ba. Kada da ruwa mana Sai cika baki kurum, kun kasa yin komai. Dinkiya ta zo ta tafiya ya ji da ku. Ku kai ku riɗa ni. lálẹ́ kò fi tọkọ iska ba ƙarya ba ce ba a shiga daji don wasa wallahi mace ba ko mace kaganmu mu a zamanin mu kan atamfa kuma zubta jini ake daga mutu barira ba ita ce wanda kake so za ka aura ba ya za ka zuciyarka akan maƙiyinka koko tarihin gidanmu kake so ka zabar a gaban makiya su je suna mana dariya a gaban makiya kare ta shi noman tsuntsu da kai ne kai da kai ne sabo talukon saba da kai yana ran mawani tuka garin mazajen zaki Da kai dai fi karfin ka nuna ni wallahi ƙarya kake wallahi na fi karfin wallahi ƙarya kake wallahi na fi karfin ka nuna ko za mu sani ba inda kake so haka zamu yi ko za mu sani insha Allah ƙarya kake wallahi ba abin da zan yi amma ina so in sanar da kai ka ga ɗanka ya janye kuma ka fitar da sanarwa mai ƙarfi wallahi ɗana ya fi ƙarfi ɗan kai wallahi sai an gwada akan san na ƙwarai na gaya ma na tsaya da sayyidina rasulullahi shi na tsaya a gaba na shi nake jiya da shi wallahi tallahi ɗanka wallahi ba zai iya ba ɗana wallahi ya fi ƙarfin shi ka manta ni ma da mushen gazaka ne ni wanda ko na mutu na wuce Allah sarki ko a ka, za ta baka cewa barewa za ta yi gudu dan ta yi ai ne barewa ta bar sawayenta a baya me ta ɗauko me ta rike har za ta alfahar da shi wani ya gaje ta kai idan ka bai gane ma abin barewa ɗanka ba na gani amma Allah wadaran ɗan da yewa da'ira sabo turken wawa ya ƙare a turmi uku da sabon zuwa abin alfahari ne ka yi tutiya da horon tsafi ta mu mun san ginin da kake mun san abin da kake ginawa amma da sannu za ka kwashi ka a hannu ban taba dogaro da aljan ko tsafi ballantana in je makabarta kuma ka sani ni ma da har yanzu ban yi lalacewa da namiji zai gagarar in same dan noma ba mada na san a baya ka daki maza amma kar ka manta ina cikin ɗaya daga cikin mazajen da suka wa rayuwa ka wanda har kwanan gobe kana jin ɗacin da a cikin zuciyarka kuma ina kira da babban murya ko ka rufa zuri'a ko asiri ka janye ko kuma wallahi tarihi ya maimaita kansa har yanzu baka da tarihi a kaina tunda ka san karan rashin jin daɗinsa ya sa ka nemi taimako ta hanyar alkus ba gudu ba ja da baya da izinin mai duka da kai da ɗanka insha Allah sai kun kwashi kashin ku a hannu kuma zan gaya ma karen bana shi ke maganin gurin bana fankan fankan ba shi ne kilishi ba idan mutum ya isa shi jarumi ne a shekarun namu musa zare sannu sannu sannu sannu sannu za ka yi ana tana zai mutu yanzu sannu sannu sannu Nahiru, Nahiru, kai, yi mun magana da ce mamana. shiru wani irin yin shiru ashirin me kenan kake yi ashir wato tun nasiha da ne maka ashir ba ka ji ba ko wato ashir ba za ka bar abin nan ba ko ki gani kuma ki gani ki babu asibiti ta magana a wannan gashi ne da suke ba na baki magana ba duk mutumin da da ka da wannan hannun wallahi mutuwa zai amma yanzu gashi gina da ki bata abu ki tafi yanki babu ruwanki ba ba ya gama magana ba ne babu ruwanki ki ki tafi yanki in tafi ma wato ba a san eh kawai ki tafi kawai ki tafi kawai ki tafi kawai ki tafi inna lillahi haule lafiya lafiyar kenan ina yi ne lafiya lau ina gajiya ba gajiya subhanallah lafiya haule to lafiya kenan za a ce amma akwai muhimmin abin da ya kawo ni wato akan maganar yaran nan ne ka san duk abin da yake faruwa a game da maganar neman na san komai to ne na zo in baka shawara idan babu damuwa dan allah da tun wannan gasa inda da yadda za a yi dan allah a janye ta a haƙura da ita a kan me dalilin da yasa na gaya maka haka ni na san da suwa nake zaune yaron nan ka wahala da shi ya sami ilimi wadatacce ga hankali yana da nutsuwar da karkaran nan za su yi alfahari da shi don haka ba so a sabauta rayuwar shi don allah inda hali a san yadda za a yi a janye maganar wannan gasa da za a yi saboda har yanzu ina kallon shi a matsayin ɗana. Aule, ki sani yadda da aminci har yanzu na baki. A yanda nake ganin ki a ido na idan nan ramin duk macizai da kika ce in shiga wallahi zan shiga na san ba za ki cutar da ni ba. Ke kin sani a kanki babu irin gwagwarmayar da bai mi da mutanen nan ba. kuma in ba za ki manta ba da tuni wannan abin da kike so ki gaya min da ba ta zo ga haka ba dan na zo ga ɗaukan fansa ba sai na gaya miki ƙarshen zancen ba ke kika na ni kuma idan yanzu na bar mutanen nan suka ci gaba da yi mana irin wannan cin kashi to ni zuri'ata ta zama mai kenan reni ya gama shiga tsakaninmu da su ya kamata ya zama dole mu fadda reni a tsakaninmu kuma wallahi bana jin wani ɗa akan wannan ɗanawa kuma ni al'amurana da kika gani gaba ɗaya haule na miƙa su ga Allah subhanahu wa ta'ala wallahi bori ko tsafi baya tsorata ni kamar yadda suke tutiya sun shirya ni ma a shirya nake domin na gaya wa Allah magana ta ta ƙarshe da nake so in gaya miki haule don Allah karki ta haushi wannan alfarma da kika zo nema a wajena ki haƙuri ba zai yi ba kuka yi ne me ya kawo ruwa cikin idaninki tun ɗazu na lura da cewa akwai abin da yake daminki tambayoyin da nake miki baki bani amsa daidai idan akwai wani abu a cikin zuciyarki ya kamata ki sanar da ni ko menene abin da yake damuna ka daɗe da saninsa gobe ita ce ranar da zaka jefa duk wani masoyinka a cikin fargaba ko saboda me saboda kafiya irin taka duk wani wanda ya kalle ka a kwanakin bayan nan abubuwan da suka faru in dai har masoyinka ne ba zai so ya ƙara ganin ka irin wannan mummunan yanayin ba Dalila. me yasa ke so ki riga karyar min da gwiwa ne a maimakon a ce kina ƙara min karfin fa zuciya ta canza ra'ayi ko kaɗan bana tsammanin hakan zai faru tsakanina da kai insha Allah to ina so ki kauda duk wani wasu wasu da cikin zuciyarki babu wani abu tabbatacce sai Allah dan lici kuma ba aljini bane ni kuma na yi alƙawarin zan ci gaba da da shi goban Allah ya kai mu kuma babu wani ɗaya a cikin zuciyarta. barira wannan ya zama karo na ƙarshe da haka za ta kasance a tsakanin na da ke don na lura da cewa raini da rashin sanin darajar mutum ya sa ke yi min irin wannan kana da daraja a idona ba zan taɓa wulaƙanta ka ba abu mafi ciwo shine kafiyarka ni dai in har zaka bi ta tawato ka haƙura da buga damba da shi gobe idan ba haƙura ba fa to ku zan haƙura da ku gaba ɗaya ba laifinki ba ne amma bari in buɗe miki ciki na gaba ki ɗaya abu mafi mahimmanci da yasa nake damba da horo shine ina so in jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya akwai ciwo mai zafi a cikin zuciyar mahaifina wanda mahaifin horo ya gadar masa tun kafin a haife mu ina da burin cire masa wannan ciwon kuma kwatan masa martabarsa da dambe da ya rasa a baya baka tunanin halin da zaka ni a ciki ni baka tunanin halin da mahaifina yake ciki ina ganin kamar abin ta gama gaskiya ne idan kana gudun kada a ce ka tsoro ne me za na kace ce ka sun fito a binni za ka je ka ansa don kada kai asaran karatun da kai hakan ma tsoro ne a wurin ɗa namiji domin ya ƙarya saboda za a kada shi a matsayinka na abokina bai kamata a ce kana bani irin wannan shawarwarin ba kamata ya kara min kaimi da ƙarfin gwiwa ba wai ka rika sace min gwiwa ta ba dan in tsori nan wani namiji dan uwana yadda aka fara kamar yadda na gaya maka sai an dire shi tsakani na shi ka gane ko to amma kaga rabon mu zai zo a nan gurin yanzu ina ga yadda filin dambe in Allah ya dago ba sai an kafa tarihin da ba a taba kafawa ba a dan bangaren Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kana alwanda ne? Malam tukur. Suwai ba ta je ta same ni akan maganar ɗahiru. Ta ce ma zan kashe shi ko? A'a. Ta ce dai in maka magana akan halin da ɗahiru yake ciki. Malam tukur. Ɗahiru yaro ne mai mahimmanci wanda ba a so a saka shi a cikin wannan badakala. ka yi tunani da kyau ɗahiru abin da zai zama abin dogaro ne a gare ka da duk jama'an da suke cikin wannan sashi ina so ya bata tsayin maka akan magana ɗahiru suwai ba ta ce yana cikin wani mawuyacin hali da ba a san abin da gobe za ta haifar ba kar wajen neman suna a yaro mai nagarta tunda an wada ba a samu nasara ba Malam Yusuf. Na'am. Tahir dai ɗana ne. Wannan haƙuri. Ni na haife shi. Bare kuwa. Kuma ni na bashi ƙwarin gwiwa ya yi. Barin gaya ma. Wallahi Tahir ko mutuwa zai yi. Sai ya ƙarasa. Tunda ya yi alƙawarin zai share min hawaye na. In kuma ya mutu akan wannan tafarkin. Na yafe masa duniya da lahira. Allah shi Mai gida? Yi magana ki, ina jin ki. Mai gida so nake mu sake nazari akan shi. Ifa an zuciya na bai kwanta ba fa. Sai ki bar garin mun gama sagogin mu kya dawo. Fa ai barin garin na ba shi bane fita fa. Ina so ka fuskanci inda zuciya na ya nufa. Wataƙila mu samu fita Mai gida. Ina da tabbacin Allah ya bamu wannan yaron ne don ya zama hutu a gare mu shi ya sa ma ka ɗauki na makarantarsa to yau gashi ya gama ba mu rusa shi a baya ba sai lokacin kuma da za mu ci moriyarsa mai gida wa gaya miki yin damba akan matar da zai aura rusa shi ne to in ba rusa shi ba ne me zai sa ka tilasta cewa sai an yi damban ai ba ita kaɗai ba ce mace ko duk abin da aka gani a wajenta ai wasu matan masu na da shi yanzu kin ga jiki magana maganaki ni dai ina roƙonka a aje zancen dambe akan yaran nan tunda ba inda hujja ya nuna kuma ba malamin da yake sai an yi dambe ko malamai ban yi sun ce haka ba kada dambiyan bukatan mu mu jefa mu ga halaka ba halaka yin damba akan matar da zai aura shi ne halaka so ba ina so ki kama bakinki a cikin wannan sabgar in dai har ba za ki faɗa alheri oh, yanzu akwai illa cikin abin da na faɗi ƙwarai ma kuwa ƙwarai gaya miki ko auren nan aka fasa in dai ba su suka janye ba wallahi sai an yi damban nan sai ka ce ibada so ba na fuskanta wannan maganin suna so su jawo riri tsakanin da ke to barin gaya miki idan baki zare hannunki cikin sabgata ni da yaran nan ba wallahi wallahi za ki karasa zamanki a gidanku same ni a wajen ka'idar buƙatar addu'arki Ajiye Allah ya baka sa'a ko da wani abu ya same ka na yafe maka duniya wa lahira ba da sa'a karki da umma insha Allah babu abin da ya same ni. zan dawo lafiya to ka je. ina maka addu'a kan haka Ka kaje Allah ya baka sa'a Allah kuma ya baka nasara Ya ji komai Peraí, peraí. fara da kebi MC da shagon garuje ta kare Allah ya kare amma faduwa Allah ya kawo yawa sai hakuri yin hadari ya taso buri eh na bari ba sai kai hakuri iko da Allah ne yawa ba ka gani ba na gani ba yake faruwa ba ka gani a gonga gidan tashi kai ba mace na ba ba dai miji na ba ba zan iya ba za ka iya dan na ce za ka iya ba na gani wallahi sai ka yi za ka gani wallahi sai ka yi come on banza kai ne maganin su kai ke kai ya kace wallahi kai ba za ka yaro za ka kai tuna abin da na yi ma ka tuna abin da nema ka je in sun san wata ban san wata ba jaka ka da kai wanda ya fasa ma gani ga wanda zai fasa ni da kai ka shigo ga shi nan buga ba abin da kai yi ba to ga shi nan ni da kai ka zo mu buga Allah ka fara Allah ka fara da da ma da ma kai to ka tashi sai magana man ka tashi sai magana ka tashi sai magana man eh? ka tashi yau ake yin ta ya kamata ma da ka ja kayan ka a da ido ma ba a samu nasara ba ballanta na ido yana ɗaure saboda haka gafa kara nan a ajiye mada ya kamata ka ja kayanka da ido ma fa ba ta daidai ba ballanta na ɗaure ido eh ba fa ka da kana da gasa da burtu hawa sama ba nashi ba mai samu dole da amma duna na mulja ka yama ma da aka kwace kan ɗanka na ala babu ruwa na ɗan an ka bige shi na garba babu ruwa na goma na hanyar yaha maka ma da wallahi rike ɗan ɗanka na garba mai tura yi ɗan kyautar ƙera muna halaka shi na ala babu ruwa na da wanga zamani ba wani ma na tura ba mazan daga dama fito a kashe mutane ki gudu tarkeci mai wawa ko ya nuna da abishe har ƙarya yanzu za a yi ta ta ƙare ɗan gwari kai bar ɗan gwari gasar shi ba da Ko muku kallo. yanzu za a yi ta ta kare karbar yan gwaga ɗan gida maga bako yan gwaga gatari ba da bota na duna ba maza da ka jama mai ba da kan kamiri da ma da mai ƙarfi rana ki sarki ranar farin ciki farin ciki ce a musu sannan a muku jini na sarki tsatso na tsatso sarki wanda ya fito daga jiki na wanda ya fito daga jikin sarki ya karamin su ya buje karamin su ya babban su ya buge babban su idan uban yana da ja idan uban yana da ja ba na shakkan na mata ya fito wallahi na yafe ya fito wallahi a makance zai yi kuma wallahi dan zai da shi a makance zai wannan mai sako ne yanzu sarki wannan sako ne yanzu ko baba yaro ya buga kyautar da kyau ni kuma da aka fito yi damben nan. In aka mutu ake Duk abin da ake sanyawa. Duk da ake sanyawa. To dan canya ci. da da yara zai sanya. Kamar inda na rika sanyawa. Kamar inda ya rika sanyawa. Komin ne ne. Komin ne ne. Ku rike abu. Ku rike abu amma an gama da buredin sanya. saurara a saurara daga ranar haihuwarka zuwa yanzu abin da kai mun kana sane da wanda baka sane na yafe ma Allah shi ma ka san sabon kabari kowa gane ka sai tuna Allah sarki maza inji kwara ko inji rugun rugun kwana na tana ya jika maza inji ji kwaram ko in ji rugum ko na latilaya wai sai yau za ka kai da kaduna gaise ka na huntuwa gaise ka na huntuwa an tara babu inda ka ban tsoro sai ran da na haɗa ku da kwangiri ƙarfin jirgi tambayan ku Kaduna ba tare da nazo ba amma labari ya kai man sun ce ba ka tsayawa ka sa in su futa ka san halin su yi hili ina Abuja ka san ba ba ga ina kai ina Abuja inda shugaban kasa ke ya kai zakiya har na ganka kai da kace min ba za ka dadi ba eh har yanzu ban kammala abubuwan da na je yi ba to me yasa nake kiran ka baka daga ba wani lokaci ma har ka danna mun busy eh duk lokacin da kika ga na katsa wayar ki to ina tare da babana ne kuma kin san kida ne ringin din wayata saboda haka ana kira ba na son ji kidan sai in kashe amma ba wai na yi dan wani abu bane haka ne to sai yaushe zan ganka shine nake gaya miki ai nace akwai wasu muhimman abubuwa da nake yi ban kammala su ba na kammala ai zan dawo hmm. a takaice ba rana kenan dai kusan haka za a ce dai alamu yana nuna kenan ka haƙura da aiki a don me zan haƙura da neman aiki idan na samu maka aiki za ka yi eh zan yi mana kullum fashi ne ne mafarki na wannan aikin da yake gani kuma duk inda na tura takarduna har yanzu babu wanda ya kira ni amma ba wai na haƙura bane ka saurare ni amma ka sani zuciyata ka barta a cikin kunci idanuwana ka bar su suna kishin ganin ka. Idan baka dawo ba, wallahi sai ka gani a garin ku. <laughs> Kin san garinmu ne? <laughs> Tahir kenan, ai garin masoyi baya nesa. <laughs> To ka gaida mutanen gida, sai ka ji ne akan maganan aikinka. To, za su ji. Kaji, ba za ta samu min aiki. ki samu kanki mana. wanda ya dogara da zakiya ko ko ka dogara da dutse hankali hankali hankali kai a hanya ce ba kyau hanya yan mata kana biya da ba. na san dai yanzu ka tafi ba za ka dawo ba sai ran ɗaurin aure ko eh insha Allah haka baban kana da ya ce min ai ya ce kun yi magana da shi rabu da shi mutum ne shi mai san bid'a so yake ranar ɗaurin auren ka wai sai an yi wasan damba na tsofaffin yan dambe kuma <laughs> ni da damba ai har abada ni yanzu baba ko na wasa ne damba. Allah ki ai ai ni alhamdulillah tunda Allah ya amsa addu'a ta kuma ya share min zuciyata da gidan da kai ka shiga yanzu ka je ka karɓo kambun damban da ha kwace daga hannuna amma da hanyar alamun da hannu to ni to wani damba zan yi alhamdulillah alhamdulillah mama za mu tafi amin amin amin amin to kai kana ta kurarin ɗanka ya karɓi sarauta ni kuma na karɓi ganadiman tamban sai ga me za ka yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to je ka karaka shi je ka za a aje ma kuma da zo mu je da ki ga mutum ki wannan yaro wani yaro da shirme ki dan ban son gada sai ka ce ni da cin koshin in cin koshin ce mana ka yi mamaki da zuwa na ne kwaye kuwa na hmm. kamar ba kai farin ciki da zuwa na ne salamu alaikum ga takarda nan takardan aiki ne na samu maka mara mutunci in ƙara maimaita abin da baka so abin da yasa nake kiran ka kenan kake danna mun Salat? To menene wannan? Ai ka fi karfin wannan a guri na. Mm. Umar, ni min katin nan. Ga wannan. aure kuwa? Ni da mai sona mana, tun da kai baka suna. To amma faɗi mana kar kashe ka. Wanda zan aura ne shine ya samu muka wannan aikin. Um, zonal manaja ne a kamfanin Eti Salat. Amma to yaushe kuka haɗa har maganar aure ke shi? iya abin da za ka iya sani kenan to na gode sosai ba komai wannan kanin mm, ka ne na ga kun yi kama ke kawunsa ne ni kanin ubansa ne uwa ɗaya uba ɗaya ne da mai <laughs> na wani kawo lafiya da na ta ce to a sa an sace kanka kai mota to Umaru. Sarki, abu hankali. a ba hankali sai na ƙara zagaye ni ma akwai yadda nake nema kai zaka ci min ita abin da ba sai an was I za yi ai naka ne Allah ne baka ka rike abinka Allah da gaskiya ke daga yau na baka sarauta duk garin nan kowa sani kai ne sarki naka ne ka rike waye baka Allah ne baka wannan sarauta ba da ni ta dace ba da kai ta dace don nan ba duniya ta bace duniya ka ce duniyar da zan ke maganin zaman duniya amma ni a duniya ta ɗan siririn biyu ya fi naushi dubu ɓarna saboda haka kai ne sarki kuma kai za ka ci gaba da zama na gode, amma da Allah na da sauƙi. in Allah ka ce ka ce ta yafe mu abin da ne mata ta yi hakuri babu komai horo wance dan liti ba komai zan sanar da ita insha Allah na gode na gode makashin ka da gidanka thank you wace ce yake cewa ka gaishe ta matata ce matarka kuma a ina take abinda zaki za ki labarin ya tsaya ba sai da ya haura yana haura gidan sai suka ka tuba da dan asabi an asabi a guje mai ne baka baka dai baka zuwa iko sai Allah gane ne labai bare kuwa shi yasa na tsaya nan eh ai ni ma na gane ka can a wajen damba ai ne mamaki ranar nan kawai ni ba sa dan damba da kai na waiga an waigo sai na ga mutum a tsakiyar fili yana ta dukan eh horo ai na dinga zuba ma da kuɗi nan dubu abin nan yan kuɗaɗen nan gaba ɗaya nan na karar da su wallahi dan abin da ya rage ne shine na zo na buɗe nan gurin wallahi wallahi ba kudin nake da bukata a cikin wallet din akwai id card dina akwai abubuwa muhimmai a ciki eh ga zaka iya bani eh tana nan tana nan dauko dauko ina na aje wani abu rabi yau ga ganta na ai muna ta cikiyar waye mai wannan abu tun da aka yi da ita ai muke abu na wallahi Allah ya ga mai ita an gani ita an gani ko ba abin da aka taba a ciki eh wallahi komai yana ciki to Allah Allah ya hanya za ka zuba min mai na kuɗi na eh? mai na kudi na za a zuba Allah bai ragowar dubu sha biyar ne ya rage a cikin dubu sittin ɗin da na ɗaukan ma shine na buɗe wannan gurin da ita aka zuba maka mai to ka ga dubi yanayi wurin kuma da Allah ka rufa mun asiri kan mutane su ci in kana so karfi na ya kwata ne da Allah rufa asiri da kai ya ai ne rawani akan na hakura na gode amma na dai kar ka saki na mutumin arziki ne wannan Allah ya kiyaye hanya a'a kuma da lafiya kalabiya a yi kwana da kai wannan lituwan wannan abun nan ya girin mu ga mu aika katuwa kana ya addabe mu ya addabe mu Allah ya kiyaye hanya kana ji na rabe